da yake gani zan iya ba da komai nawa matuƙar za ki yadda a auren nan ne ikon Allah wannan rayuwa abin tsoro a'a wato ga ka ga mutum kana tare da mutum amma sai ya zama eh, shi da na lahira duk ɗaya wai kai ba ga ka gani ba a'a ga ka ga ta dai ga ka ga ta dai kada fa ga ina amfani da waya duk abin da kake fa ina ji a kunne na waya a lahira a'a ga kanan yo ba gara wanda yake lahira ba ma eh, shi kawai yana rayuwar barzahu ne kawai amma kai ga ka a nan gurin yanzu kana wata duniyar daban dariya ma kake min kana kekkela dariya kamar mahaukaci to to na ji shikenan so kake na zauna in zo in ta gulma me ya shafe ni ga 'yan canji na nasa a aljihu ga 'yan wayoyi na ina chatin eh, da abar kauna ta bintalo me ya rige mu ai kar kai magana gulma ai ko gulma da kake ni nan gurin ai ni sana'ata nake yi ko gulma ai kai kake ka gulma a nan gurin eh ko da ka samu kuɗin na ai kamata ya ka nemi sana'a ba ka je ka kama soyayya ba kuma soyayyan nan kana soyayyan nan yarinyan nan eh, soyayya yanzu kaman eh, gidan haya ne kuɗin ka na karewa za a kore ka ko ta kunce ta kore ka oh! ai dama an ce ba ka iya gane mutum sai kun yi nisa da shi wato ka fara min hasada habu hasada A'a ba magana hasada, ai gaskiya ce. Kaga da Allah, ni fa sana'a ta ba irin taku bace. Ni ba wani ba na wani fargaba karewar jari ko wani matsala, ni bakina shine jari na. Yawwa, wani ko shi sa za ka ganni kullun a sama kamar aluja. Kuma banda ka? soyayya buntalo ce kullun ƙara ƙaruwa take kuma da kanan sai aure. Yawwa, in ko ban samu bintalo ba, kai ka san sai In dai sana'ar baka ce, sana'ar baki, to kaso 80 cikin 100 duk ƙarya ce duk haramun ne. shi kuwa magana aure da kake yi ba abu ne na wasa ba wasu da dama suna kuskure wajen zaben matar da za su aura sai su je su nemo wadda suke so ba wadda ta dace da su ba to na rantse ma da Allah na rantse ma da Allah sai na rikodin magana ka in tura abin talo in nuna in gaya mata cewar kai ma kana daga cikin yan hasararta a a Allah ba ka hakuri amma dai oho da na da an ce kai ne har na ɗora girki sai na sauke na fito wallahi a ah, kin san an ce zuwa da kai ya fi saƙo kuma sau da yawa akan nemi aure ba a gurin da ya dace ba shi isa ne na neme shi a huruminsa inda ya dace domin mu mu nuna musu ba irin tasu ba ce <laughs> hakika don haka na zo daɗa jaddada lamarina a gidan nan haka ne kuwa na kuma ji daɗi Allah sa alheri Allah ya kau da fitintunu Allah isa a yi a sa'a amin to saboda ɗan sha'anin walalu yawa eh, ta jama'a ya ba a gajiya? a ba ba komai to Allah ya saka ka walalu da ke gaba eh haka ne yawa tunda ai yanzu an riga an zama ɗaya eh yawa sosai ma kuwa sosai masha Allah Allah ya ƙara arziki Allah ya sa a yi a sa'a Allah ya kauda fitintinu da abin ki kada Allah ya kawo shi an gode an gode Na gode. Sosai an jima mm-hmm. baya gajiya kai jama'a wai fi sabilillahi dan Allah dan annabi ta yaya za a yi mutane su ga daidai bayan ba su aikata daidai yanzu ka duba wannan katuwar budurwar tun da ta zo garin nan fa ba abin da take in banda halisa fitina kowane saurayi a garin nan sai ka je wai ta ne kowa wai son ta yake yi a'a a'a ya za ka ce kowane saurayi banda ni ni dai a ciki ka cire ni a ciki ka ji kai to dama kai wake ta kai ba fa maganan ka ake ba ana magana ne samari masu jini a jika wanda za su buga su buga su samu abin da za su bayar kai ka ji da ka ji da iyalanka mana to ko ba nan buntalo ba ita fa yarinyar nan mai jiji da kan tsiya wanda kai ita fa cewa ta yi ma saurayi ma ba za ta yi saurayi in ba mai babur ba shi ba kusa ame a bisa larura za ta yi manage ne da shi kafin ta samu mai mota ka ji fa yarinyar nan fa ba ƴar kowan kowa ba ce fa amma yadda take jiji da kai take abubuwan ta kai ka ce yar gidan wani hamshakin ke ne ko wani hamshakin mai kuɗi to ni ka san wani abu ni da kuɗi ma da kuɗi yanzu a ce min ga wannan yarinya mun talo ba na so wallahi kai na taba ka da hannun alheri na gode na karba yarinyar nan mai kyau in ka san kyau yarinyar nan mai kyau doguwa fara duk garin nan ba mai kyanta wallahi ko ni ma lambu ba zan ƙara ta a ta biyu ka ce kana ciki kai ma a ah, ina har waje ma ina ciki kaga malam kabiru duk abin da ba za ka samu ba bi shi da baka so makaho da aka ce masa ga ido me yace sai yace baya so ido da wari kai wannan yarinyar ko shi dan ya ganta ai ce kyawa ce a'a to duk cikin ku nan daga kai hashi babu wanda zai gaya min iyayen bintalo kaf ku na san su sarai ciki da bai tsintacciyar mage ai ba ta mage eh yarinyar nan ko zaman aure ba za ta iya ba ba za ta yi ba mai zaman aure ba ce kuma duk wanda zai aure ta ina gaya ma wannan abun ka rubuta shi ka aje in dai ya yi bincike a kanta ya bincika ya gano wace ce ita to zai gano ba ta da asali zai gano cewar eh, kakan nan ta ta inna wura ma ba kakanta ba ce Allah dai karka takura wa rayuwata akan katin ɗari biyar shine zaka addabe ni ka takura min da kira kaga dan Allah zan kira ka me haka ne sai ka ce wani sabon ma? ha ina ba kuɗi na gani yanzu kina kirga ba anan ba wani kuɗi idan ki ne dai nuna miki oh idanuna ne suka nuna min haka ko zan tabbatar miki da cewa ina gani zan nuna miki cewa idanuna suna gani tsaya tsaya tsaya tsaya tsaya tsaya kake ka da ni ba wasu kuɗi ba ne fito da su ga su ina kika samu kuɗaɗen nan haka jiya aka kawo min wannan kuɗin har gida nuna miki cewa halama cewa na fi ki farin jini ta ko ina farin jini kuma inna kin ga kawai ki ce min kin shiga adashin matar mai gari ne ke ce ta farkon kwasa aka kawo miki naki har gida wallahi ko kaɗan wani alhajin birni ne izo ikawan kuɗin nan har gida Alhajin birni. Kuma za ki gan shi. Allah sarki. To ai sai a bani nawa ka san ko inna. Ina fa za a baki na dama ina so in wannan. Na fi ki farin jini. Kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina zuwa. Ah to inda dai zaki san na fi ki farin jini. Gashi nan har gida ake kawo min kuɗi. Ke kina zaɓe-zaɓe. <laughs> alhajin birni har gida aka ka'an wannan kuɗi kina can kina ballagazanci tana zuwa a dafan ita to lami yau kuma kai ka koma saminu to ai ban in dai akan ki ne yanda ke gogaggiyar mayaudariya to wallahi amma mu ma zan tashi don kuɗi na ya Ayyo da iyawa ce kwa mu shan ku sungume ta aka idan ba ta tabuwa kana zaune ko za ka je ka ba ka san wanda zaka ba kai ni fa idan mutum tumbure ke tafiya wallahi in ka kuɗi zan bashi gidan haya eh in tumbar kake tafiya ka zama din gidan sannun ku da hutawa anya ko malam ma amsa wannan cin zarafin da kai mana ko ku amsa ko kar ku amsa ba zan gada samun abin da ya kawo ni ba to in ma hujjar ka dai baka san sana'ar mu ba a matsayin ka na musulmi muna musulmai kama na sallama to salamu alaikum wa alaikum salam suna na gajere mai sa'a na zo da alkhairi ga wanda suka aikata alkhairin mu kenan eh mu kenan a inda ake alkhairi ne mu kenan eh ina neman gidan wani biliya da tijo biliya tsoho dai don wannan biliyan da kake nema ba shi da nagartar da za a ce masa dattijo sai dai tsoho ka sani dattijo ne a sa kafin ya mai eh? ko kuma shi ya biya bashin tsiyar da ya a baya ba oho oho za ka samu tukuici mai tsoka da abin da na girbo a wajensa ai kuma ni ka san matsala daya ba na ci abin da ban noma ba amma dai ka sani kafin karɓo wani abu a hannun biliya mashahurin macuci ne <laughs> kaga malam in ko har ka karɓi wani abu a hannun biliya ko mai kankantarsa ko lallai kuwa mafsirar ka ta kai basira kwakwalwarka abin aduwa ne a raka ni gidan tsoho biliya yadda na fita na bar gidan nan haka na dawo na same ki kina zaune na tabbata baki girki ba a magana nake kina zaune kina jina kin kashe mun kunne wanda wulakanci ne irin wannan hakilan addu'ar da kike yi da kina fahimta ki bi mijinki sau da ƙafa, ki yi mishi biyayya sai addu'ar taki ta samu karbuwa cikin sauki haba malam yaya ina gabatar da bukatata ga na? za ka zo kai ta min hayaniya kamar yadda ka fita kana yi wai yaushe za ka sauya halinka ne malam ko ka manta da za ka fita gidan nan baka bani ko na cefa ne ba to wato hayaniya ma nake yi kenan hayaniya nake yi kenan ko ce miki aka yi idan aka yi addu'a dawowa ake yi a zauna ba tare da an yi aikin sifi ba wato na fahimci ke jira kike yi a jeho miki kuɗi daga sama kina zaune ko ɗaya addu'a nake Allah ya shirye ka ya kuma sa ka ciyar da mu da halal oh to irin wannan addu'ar taki ce take sa nake ficewa ta a gidan nan ba tare da na ku komai ba to irin hasada da kike min a gidan nan ta fara fitowa fili ina ruwanki ina ruwanki da kuɗin da na shigo da shi gidan nan naki ne konawa kuɗina ne gidana ne sai dai ki mutu duk baƙin cikinki sai dai ki mutu to shikenan yanzu ma nan da kike gani wannan jakar tawo kuɗi ce kuɗi ne a cikinsa na ga shaƙin da zai taɓa min jaka ai nima ma tashiwa zan yi in bar maka wurin Thank you. kai yanzu yarinyar nan yarinyan nan sai da ta ɗauki jakan nan ta shiga da shi ciki ban ce ta ɗauka ba nero nero waye ce ki ɗauka min jaka ki shigar da ita ciki malam wani jaka kuma bayan na tafi na barka da jakarka a hannunka wani jaka kuma kina nufin ki ce min cewa ba ke kika ɗauki jakan nan ba daga ni sai ke a gidan nan <laughs> ni gajere na sarki ka la miki amma aikin sata ce kowa ya leka gidanmu sai mun leka nasa ar mu suke jira amma suna tare da mu a gaba kai a'a ni inda kuɗin a dubu ashirin ne kuɗin takalmi wato da a ce daga cikin ku wani ya saka min gasa eh. da tuni na cinye ta wannan ita ce jakar biliya wadda take cike da kuɗin al'umma da ya cuta to ga jakar a hannuna lalle ka cika babban barawa na irin littafin bayar da ake rubuta cikin karin lokaci ka je ka sato wannan jakar <laughs> to ai daga cikin satar da nake wannan ita ce sata mafi sauki da na taba yi ya aje jakar ya shiga ban daki matar kuma ta shiga cikin daki cara sai na ce ba ni waje amma ki ce ba ke kika dauki jakar nan ba tabbatar da cewa eh kina min hasada da bakin ciki ya fara fitowa fili ya ma fito ya fito fili nan tabbatar da su ina mai tabbatar miki da cewa daga nan gidan ku ne daga nan kuma ki tafi gidanku amma Allah kai baka tunanin cewa zai zargi matarsa kuma wannan sadar taka za ta iya sallar kashe aure sannan sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haba ma na akwai alamun haka akwai gyara cikin wannan tawa amma ku jira ni zan je in wanke matar tasa kuma zan dawo da jakar da yardar Allah yawwa babban barawo yawwa ka jere barawo Allah maka albarka Allah maka albarka ka jere barawo banza barawo amma alaikun salam barin je barin je ba su kai doguwar gaisuwa ba wannan jakakka ne kudinka ne gashi to iko Allah kuma na shiga da jakan nan gida fa na shiga da ita jakannan gida na shiga da ita gida ba za mu ce rikicin tsufa kake ba amma da alamu akwai rudu a jikin al'amuranka ya kamata ka ringa samun bacci isasshe domin wannan jakar a gindin bishiya ka batta sai na karba da ke ni na ga mai jakar na dama da ita Allahu akbar Allah ya maka albarka na gode wato da ana samun matasa irinka da ka san mu ta ci gaba alhamdulillah ana samu amma sai dai bamu da yawa kai dai a ci gaba da kula kuma a san ya kamata kai na gode shikenan sai an jima yawo kaga to mana to da Allah kawo jakan nan kuma abin da yasa na ce kawo jakan nan domin in tabbatar ma da gaskiya ta ne ni mai gaskiya ne ka shiga jira ka ɗauko min biro da takarda in yi rubutu ka sa hannu in sa hannu saboda yara sun ganni lokacin da suka ce min jaka ce to kaga idan ka sa hannu na sa hannu to alhamdulillah gaskiya ta ta fito sai in baka wannan jaka ka tafi da ita a ba ba ba wani abu wallahi ba komai wannan ba komai bari in dauko biro da takarda eh yawa l a bai w a n a shine ya n d a r e tashi tashi tashi m a w a d i k a w a s h i wadari k u n na so Ah! kan dai a ce yaron nan haka ya bani babur nan babu mai a ciki to kuma dai ka san ba inda za mu samu mai a nan kusa ko me kake so mu yi to yanzu kin san kuma yan sandan start ke ni babu ko sisi a jikina mantawa ne fa mun na tsaya ATM mu cire kuɗi to ni ma kuma ka san sun karɓi kusan dubu ɗari biyu a hannuna wannan ki kwantar da hankalinki ni zan mayan muke da su kuma shi kansa yawa kuma ke ma banda abinki akin wuta na nacinsa ga dan banza da shege hadda diya da ce kalaman fina-finan soyayya an ce da su ma ke rudaki kaga kaga ya ishe ka haka nan kar ka sake min zancen wannan mutumin mutumin da yake wari in ka ga hamatansa in ya daga ma hmm. ji nake kamar in ya amai kwantar da ki mota ta fata kusan zuwa ha ana ga miki wannan magana ni fa in har zaki samu muradin zuciyata ki ci gaba da faranta min in samu biyan bukatar zuciyata akan ki to ni ba abin da ba ba biyan bukatar da ba ki samu ba ka san ba wanda nake kula sai kai ai <laughs> ai aka in faranta miki bari dai in yi shiru bari in yi wata yadda bara ko ko ko Allah zai sa bar ina ya tashi mutumina ya haka yau na ga baka ba abin da ka saba yi da waya chatin da waye yau shiru haka ka zabga tagumi lafiya wallahi ina cikin damuwa ko kudin kirawa ba a wayan bane tunanin data a police station na karar da kuɗi na kat wajen belin buntalo mm, mm, rigima su wannan dan iskan yaran kuma ka san na gaya mata zan mayo do mata da ta da ta biya shi kuma sannan mm, na riga na gaya mata ni nake son da ba take so na ba na kuma yi mata zancen cewar wai mota ta tana hanya ta kusan zuwa mota gaskiya ne to aiko kana ruwa kana ruwa kusa da kada kusa da hamisu bireka ko ba gaskiya ba duk wannan abin kai ka jawo wa kanka ba irin shawarar da ban baka ba a matsayinka na amini na a wurin nan kuɗin nan da ka samu ka ja jari ka dinga juya su su kuɗi ba su da hankali duk yawan ka zauna ka sa su a gaba kana ci karewa za su yi to ka sa su a gaba kai baka juya ba yanzu gashi nan buntalo in ka kuskura ta gane cewa duk wannan zancen naka bigi ba giro ne na rantse da Allah ba za ta ƙara sauraron ka ba ka ɗauka mana flashin ne eh? flashin ne har yanzu ana flashin ne eh buntalo ce tini take so ce min na alƙawarin da ne mata zan ba ta kuɗin ai ya kamata dan ɗaga kafa dan kwana biyu ko to sai ka yi kokari ka mai da kanka mai kuɗi kamar yadda take tsammanin ka ta yaya eh <laughs> kai ka san ko ta yaya dubu goma ce to a yi ɗan cefa ne <laughs> kai wannan wahala haka an gode allah ya saka da alheri allah ya ƙara arziki amin wannan tana tabbatar da cewa ina da wata manufa a nan gida madalla na gode ala ƙara arziki to ai kaga sai ka fito tunda dai kaga mu ba yara ba ne ballantana mu tsaya wata bidi'a ah, ban fahimci abin da kike faɗa ba subutar baki na yi zumuɗi ne kawai da azarbaɓi idan bintan ta dawo kya ce ina gaishe ta kuma ya kamata ki tsaye min da lokaci da zan ringa zuwa zance to to to shi kenan to shi kenan allah ya kiyaye allah ya kiyaye wannan mutum dama ba ni kake so ba jika jika ka kake so amma wannan mutum ya shammace ni Hmm? me ya faru kin ga inna da Allah taimaka min da ɗari biyar kiranta min ɗari biyar wajen nan idan saminu ya zo an sai na baki har da ƙari a kai ran nan na ganki kina kirga kuɗi nai ki bani kika hana ni kika ce wai ni tsohuwa ce mai zan yi da kuɗi kuma sannan ki zo kina tambaya ta kuɗi yanzu ba ni da shi eh haka ne amma kuɗin sun kare ina wancan shashashen yaron da ya kai ni kara haka suka karɓe min kuɗi duka shi yasa wallahi a duba min kuma kin san na ce zan ƙara miki wani abin da ƙari eh. to wani baba duk ina kudaden da nake gani kina kirgawa a cikin kudin nan ina sauran kudin suke na sayi tumakai da su da awakai na ajiye in yi kiwo to allah ya sawaƙe na fi farin jini mhm. yara ne kuma suke ba ni ba tsofaffi ba la la la la la la la la la la la la la ha alaikum salam a ah, ga ina ai hajiya bintano tano yau ke ce a wurin na to dama ka san ni ne a ah, yau duk garin nan waye bai san ki ba Allah na tuba ikon Allah am da Allah ina abokinka to abokin kike duba ah, Alhaji Saminu mai naira kenan zaki ce wani sunan da aka canza mai kenan eh mana ai duk garin nan ba wanda bai san shi da wannan sunan ba sunansa kenan Saminu mai naira ai ki ce saminu mai naira ba ma ba a gane shi to ina taya ki murna na samun wannan hamshakin gawurtaccen mai kuɗi da kika yi don wannan zaɓin zaɓi ne mai kyau da kika yi malam sarkin zance kai ma ya koya ma ne ko da yake an ce abokin damo guza to ai da madaukin kanwa shike ai ina ai ina taya ki murnar zaɓi da kika yi na wannan hamshakin mai kuɗi kaga sai kiransa nake a waya ya iya daga mu waya kuma ba na samun su da Allah ko zaka nuna min inda gidansu yake gidansu ke ba kya jin kunya ki je gidansu a ce ke surukar zamani ce kunya Allah ya sauke kai ka ga barin faɗa maka ni fa akan abin da nake bukata ba abin da ba zan iya yi ba Allah to me a ciki da Allah ka yi min kwatance ina ne gidan in zaka faɗa min kawai to ai yanzu idan kika miƙe nan kin san gangare ai ina eh, gangare in kika miƙe ba akwai kwana da ta yi haka ba yawwa to kina zuwa kwana gidan su malam garba in kika miƙe ina shatale talan jikin gidan kwana gidan malam garba shatale inda ake faci to kina wuce inda ake faci kika miƙe Hannun ki na dama sai ki bi akwai wata tulluwa tulluwa guda biyu kina wuce tulluwa tulluwan nan sai ki shiga layin kina shiga layin kika daɗa miƙewa. Ba fa ka ga dan Allah ba eh? fara ki kake sha ba in ce santi kake. Haba da Allah wannan wani irin su ka faɗa min daidai ka gidan um, malam garga ba ka ce eh inda ake faci eh sai ka ce zaki wannan amma kana ta min wannan wannan. To ai daga nan ba nisa. Jarababbiya. Wannan wannan an yi jarababbiya. Wannan mutum ya aure ta ya shiga uku. Cikin dare za ta tashi tana. tana. da ni kake ababen talo yanzu duk sakon da nake bayarwa a gida na ina neman ki bai taɓa samun ki ba wani gida kake nema ni ke nake nema kuma gashi na samu yanzu duk sakon da nake bayar a gida ba a taɓa gaya miki ba eh ka ga malam ni fa ba sana'a nake balantana ka ce ka zo ka ci baka biyan ba ka kai min sako na a gida haka kawai to kin ga mun talo kwantar da hankalinki wataƙila ni wallahi kar ka sa ai da ka mun bayani tun ɗazu bayani ya kamata ka yi ai kin ga wannan sakon da na baki eh. to na ba da irinsa ya fi so shurin masaki a gida a ajiye miki irin wannan kwarai kuwa fiye da haka kwarai kuwa umarki ba ta gaya miki komai ai matuciya ce ta asali ba ta ba ba na ba da irin wannan ya fi a kirga wannan ɗin gaba da wannan ma Za ka taho an jima? A ina nan tafi. Irin wannan dai. Kar ki damu, to magana ka zafa. A daga baya ma yi can kazan. Amma wannan. In dai waɗannan ne, to suna nan faggo-faggo. Harka ina fara son ka wallahi. Abin ne sai a hankali. Baka ce kana suna ba ai. I love you. ina son ki bintalo kawai ina roƙon Allah ya mallaka min kai ka rinka zuwa min da wayannan kaga barin je in same ta sai ta fito min da sauran kuɗin da ta ajiye mu amma fa ka zo an jima ga ni nan zuwa da me zan tomo irin wayannan dai a'a kawai wayannan karka da daga baya wayannan fa eh, Ah, ah. sakeni sakeni haka wai kawar taki kin ga dan Allah ki sakeni ni ni fa duk wanda baya amfani da wayannan ba wata alaƙa da ke tsakanina da shi kin gada kina amfani da irin wannan ba ke za ki gani ba fa ni zan ganki ina kika samu wasu kawata ina ruwanki kin ga ai bin ki zan yi tafiya za mu yi ina za mu tafi ina ma je gida ki dan lami kin ga na tafi gida ah dari da ya saki bani mana ha ba aikin na me dan Allah ni fa take ce ba kin ga bana so wallahi Bidalo Subhanallah ana ci ana ci ana ci lafiya Lafiya? Wai kai baka haƙura ne? Sarkin anaci? To banda abin kibin talo ni ina zan haƙura a garin nan. Tun zaba fa na kara ɗaya garin nan ina ta neman kibin talo. Ba ki dinga yin haka. Masoyi kamar ni bintalo? Eh? Aba bintalo. Ki ta baka rayuwa ta fa. Ajiya ka bani? Kin ga ƙawata. Zo na tafi na bada miki sirri. Bintalo! Na bin talama. Bundalo! Bundalo! Kaga, kawai ka karɓi naira dubu goma nan kai haƙuri da ita, saboda na ga babur ɗin nan naka yana ja a kasuwa, shi yasa kawai zan iya baka dubu goma nan. dubu goma ba dan Allah kudin ka tausaya mutane dan Allah wallahi in ka ni ka ragargaza ni ai kawai dai mafita ce na ga wannan babur din yana ja a kasuwa ne kawai zan iya baka hakan to ai ka san matsala ce za ta sa in sai da babur din nan wallahi alƙawari ne riga ne bin talo ba zan iya karyawa ba kaga kawai in ba za a yi harkan nan ba ni kawai zan zan tafiya ta kawai kun kun ga mutum yana cikin matsala kawai sai ku rinƙe wutan sayan wulakanci za a yi harkan nan kawai eh? shikenan kawai a hakan ma magana ni mafita ta nake duba ba wai wani abu ba ni ko sisi ba zan iya karama ba irga ka gani sun cika irga ka gani mana ko sisi ba zan karama ba kawai magana kake ka duba na gode fa na ci banza Haba wani irin kira ne haka nan ne. Haba. Gani gashi kuma ke ta alamin kira? ban gane miki ba kwanan nan kwalliya kike sosai. So nawa zan gaya miki. Kin zauna kina ruwan ido. Kowa ya zo ki ce ba kya so. To ni aure na ma zan yi. Aure. Aure. Ka ina? Waye zai aure ki? Za ku ki ga wanda zai aure ni. Waye shi? Za ki gan shi. Ah. eh lallai hakan zai iya faruwa ina da labari aikin fara neman samari na idan sun zo idan bana nan keke fita ko jikokin nawa zan aura jikokin nawa Bare kuwa ina da hujja dan yanzu na haɗu da baba gali yace ce kullum sai ya kawo min sako kina dannewa ba kya bani oh dama kuɗin da nake gani a gidan nan duka nawa ne har nake cewa ara min ba a ara min kai buntalo ba na son shari baba gali ai ya jika da ke me zai da ke amma kwa dai kin yi asara son kuɗinki da kika gan shi kika ce kina son sa kwarai kuwa ina da hujja gata kin gansu don kuwa yanzu nan muka haɗu da shi ya danka min wayannan har ya ce yana suna ke binta ba na son shari salamu alaikum shari zan miki salamu alaikum